جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب جزى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro Assalamu alaikum. Za ku saurari karatun littafin addinin Musulunci mai suna ne ya faru a Karbala. Wanda Dr. Muhammad Mansur Ibrahim, shugaban cibiyar Ahlul Baiti da Sahabai ta Nijeriya, da ke jihar Sokoto ya wallaka. tare da ni haulatu islam da farko za mu fara gabatar da wannan littafi. da yawa daga cikin mutane suna tsammanin malaman suna da suka ce a kane baki daga kutsa a cikin rikicin da suka faru a tsakanin iyayenmu musulmin farko sun faɗi haka ne don suna son a ɓoye gaskiya wannan kuwa kuskure ne babba tarihin magabata musamman ma dai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da bambanci da sauran tarihin mutane baki dalili kuwa shi ne ba za ka iya raba tarihin su ba da na mai gidansu wanda shi ne Allah ya ɗora ma alhakin tarbiyyarsu da shiryar da su zuwa ga gaskiya dalili na biyu kuma shi ne kasancewar su mutanen da Allah ya zaba kuma ya fifita su albarkacin zamowar su tare da amincin Allah masu ba shi shawara masu taimakonsa masu bin sa sallah masu ba shi zakka masu tsaya ta jihadi masu ba shi aure masu makwabtaka da shi kuma waɗanda tarihi ya tabbatar sun ta shi kan kowa da kowa kai har ma sun kashe iyayensu da danginsu a wajen kariyarsa haka ma duk abin da suka mallaka na duniya sun sadaukar da shi domin wannan farin masoyi da ba su kowa da shi ba wannan magana ba na ji naji ba ce maganar Allah ce mutum har yakan yi mamakin irin yadda wannan lamari zai shige ma wasu duhu alhalin gashi nan baro-baro a wurare cikin alkur'ani da ba su kirguwa sahabban mutane ne kamar kowa ta fuskar cewa suna iya yin kuskure ko laifi amma bambancin su da sauran mutane shine suna da tsarkin zuciya da shedar alkur'ani ba ni zaton wannan magana ta bukaci a kafa mata hujja sai ga wanda ba shi da wata masaniya sam game da alkur'ani don haka idan sun yi kuskure sun samu yafiyar Allah tabbacin su yarda ne 'yan aljanna wannan shi ne dalilin da ya sa malaman sunna suka fifita karin baki daga faɗin abin da ya gudana a tsakanin sahabbai domin bakin rijiya ba wurin wasan makaho ne ba wanda kuma duk ya tagarci da neman kurakuransu da ayyuban su zai waye gari yana raina su ko ya kyamace su alhalin Allah ya umarce shi da darajar su da kaunar su da ya musu addu'a kaga anan shine ya fada ruwa da gaskiya abin da ke nuna mana cewa ba wai rufin malamai shine a ya gaskiya ba za mu ga ai duk tarihin nan da suka ce mu kame baki daga cece ku ce kan su suka rubuta shi ba su ɓoye komai daga cikinsa ba sawa'un mai daɗi da maras daɗi na gaskiya da na ƙarya sun fi saito mana kowanne a matsayin ruwaya da aka faɗa kuma sun kawo wanda ya faɗe ta dalilin da uku da sanya malaman na ɗaukar wannan matsayi ne. la'akari da suka yi da yadda tarihi ya gaure da ra'ayoyi da sun zuciya na ɗaiɗaiku da na ƙungiyoyi waɗanda ba su jin ciwo sai su ƙarya don cimma wata manufa to ai ban ta wani kogon zanta ga su kuma tarihi bai samu irin hidimar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu ba na cikakkiyar kulawa da tantancewa tare da bambanta ingantacce daga wanda ba shi ba. Tudu da ƙari kuma sai marubuta iri-iri suka bayyana kowa da irin fassarar da yake yi ma abin da ya auku. A dalilin haka sai aka yi taimo wasu ruwayoyi gyaran fuska, wasu aka sauya su, aka karkata alhairansu suka koma shauri. wasu kuma aka ƙara musu matsayi suka kai inda ba su cancanta ba daga nan za mu fahimci cewa kanu bakin da aka ce a yi maslahar mu ne kada mu faɗa ƙarin giya janyo mu kanmu Sabiya kan abin da ta asali bai shafe mu ba daman dai maɗaukacin sarki bai ajiye tarihin wasu abin hisabi ga wasu ba domin yana cewa wala tasibu kullu nafsin illa alaiha wala tajiru waziratun wuzra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون kowanne mai rai baya janyo laifi ta kan kansa kuma laifin wani baya shakuwar wani sannan zuwa ga ubangijin ku ne take sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna sabani a cikinsa kuma ya ce malin talaka inna ma ya hasadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun tizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula duk da ya ce shirya don kansa ne yake shiryuwa wani kuma baya ɗauke laifin wani kuma mu kasance masu azabtarwa har sai mun aiko manzo shi ne kuma buwayen sarki har wayo yake cewa shirka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wannan al'umma ce da ta tuɗe abinda ta aikata na da ne kuma wanda kuka aikata na ku ne kuma ba za a tambaye ku abinda kuka kasance suna aikata ba tarihin na bayan sahabbai bai bambanta da wannan ba domin ko da ba su da wata shaida daga alqur'ani gane ta zama 'yan aljanna amma suna cikin waɗanda fiyayyen halitta ya ce su ne fiyayyen tsara kuma gabatun su addini ya san cancan da su mu roƙa musu abin da Allah ya ce mu rika yin addu'a da shi ga magabata walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina ta sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kuma waɗanda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana kuma da waɗanda suka riga mu ba da gaskiya kuma kada ka sanya jin haushi a zukatanmu game da waɗanda suka yi imani ya ubangijinmu hakika sai ne mai jin kai mai tausayi wannan ita ce fahimtar malaman sunna na farko wadda shehin malami ibnu abi zaid al-qayrawani ya faɗa a cikin risala da kuma ibnu abil izz Alhanaki, a cikin sharh al'aqida bahawiyya da al'imam Buhari a cikin sharh al'usul a sunna da dai sauransu. ko a yau da a ce kowa zai kama bakinsa da ya ta alheri mu ma dai sai muje bakunkunan mu mu lazimci kawai mu sa musu linzali amma tun da yake har wasu na kuɗa kansu a cikin wannan sha'ani Rika sun ci labari wani iri ba tare da sun san mafitarka ko mashigarsa ba. Sa'annan su koma da zagi da cin zarafi. Wani lokaci har da la'ana da ibal albarka ga musulmi magabata. To ya zama wajibi duk mai abin faɗa bisa ga hujja. Ya fito ya faɗa ba don ba da kariya ga magabata ba. Su kam tuni suna cikin ganin sakamakon aikin su. A'a don kare waɗanda aukuwarsu cikin wannan lamari na iya janyo masu rubuci da gamuwa da fushin Allah da fuskantar misali mai tsanani. abin da ya rage mu faɗi a nan ne tarihin musulunci a cikin kifatin da abubuwan jin daɗi da murna da alfahari alkhairun da ke cikin su sau da yawa sun ninka sharrinsa tarihi ne da wata al'umma ba mu ba ba za ta iya kawowa ba don haka mayar da hankali kawai ga wuraren da aka yi kurakurai ko dan ya ci galaba a kan mu ba yin adalci ne ga tarihin wannan al'umma ba misali a duk tsawon shekaru talatin na na fa'on rashidu na guda hudu yakin ba ta ta ne kasar aka yi alhalin an yi jihadi da cin birane da isar da saƙon musulunci sau dubunne da dama a tsawon shekara ɗari raunar bani umayya wurare kaɗan ne musulmi suka raba mu su wuka a yayin da sun isar da saƙon Allah zuwa ga kusan duk duniyar da take raye a wancan lokaci. To, ina adalci in muka rufe alheri muka so na tari shi kaɗai. Rikicin Karbala na ɗaya daga cikin matsalolin da suke da muni a cikin tarihin musulunci na farko. Mafiya yawa daga cikin rubuce-rubucen da aka yi a kansa ba a gina su bisa ga ƙa'idojin rubuta tarihin musulunci ba. A cikin wannan rubutu za mu kasance wa adalci wajen bitar abin da aka rubuta a kai. Za mu kuma yi bayanin mummunan tasirin da aka rubuta a kai. Za mu kuma yi bayanin mummunan tasirin da waɗannan rubutu-rubutu suka yi a cikin al'ummar musulmi. Sannan mu ba da shawarwarin da za su taimaka mana don mu kira daga wuri ɗaya mu ƙarasa gaba. Asalin wannan littafi shi ne babi na bakwai a cikin littafin mu ƙaddara ta riga fata wanda aka fara buga a shekara ta dubu biyu da biyar miladiya kuma da wannan sunan ne wasu 'yan uwa matasa suka buga shi a Kaduna. daga bisani na sake nazarinsa sai ya ci a shafi na na facebook a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya bayan lura da muhimmancinsa da samun shawarwari daga masu karatunsa sai na sake fitowa da shi a cikin majalisi talatin da takwas a sabon shafi na na facebook slash doctor mansur sokoto ina roƙon allah ya sa wannan ɗan littafi ya zama mai amfani da kawo gyara a cikin al'umma هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداد الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم شيء جيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Na farko zai yi kyau mu koma da takaitaccen tarihin mutane biyu waɗanda zancen karbala yake kewaya a kansu. Su ne Sayyidi Hussaini ɗan Ali da kuma Yazidu ɗan Sayyidi Muawiya. Wane ne Hussaini? Shi ne shugaban matasan aljanna. Sayyidi Hussaini ɗan Ali, ɗan Abu Ɗalib, ɗan Abdulmuttalib, ɗan Hashimu, mahaifiyarsa ita ce Fadima ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. An haife a cikin watan Sha'aban na shekara ta hudu bayan jira. Watanni sha ɗaya ke tsakaninsa da wansa Alhassan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya sanya masa suna ya kuma yanka masa rago. A lokacin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Husainu na da shekara shidda da wata bakwai. Husainu ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ƙasan jikinsa, amma Alhassan ya fi su kama da shi ta saman jikinsa. sun tashi kamar tagwaye saboda kusancin shekaru shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so su da ƙaunar su irin so da ƙaunar da ba su koyuwa yi musu addu'a yana cewa ya Allah hakika ina son su ya Allah kai ma ka so su wannan ya samu ku kwargini da muhibba ba na wata ba a wurin sahabbai waɗanda ƙaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ta suna son duk abin da yake so kuma yake ƙauna Hussein ya yi tarayya da ɗan uwansa Alhassan a wata farara wanda suka ke ɓanta da ita ita ce kasance su shugabannin matasan aljanna Ɗayyabi Hussein ya fara halartar yaƙoƙan musulunci tare da ɗan uwansa a zamanin halifancin sayyidi Usman radiyallahu anhu. Kuma su biyu na da cikin waɗanda suka yi gadin gidan Halifa Usmanu a lokacin fitilar juyin mulki da 'yan ta'adda suka yi, wanda ya kawo ƙarshen mulkinsu sun yi haka ne kuwa ga umarnin mahaifinsu. Daga nan kuma sun ci gaba da taka rawa a duk sauran yaƙoƙan jihadi da aka yi har ƙarshen rayuwar wane ne yazid sunansa yazid dan Muhawiya, ɗan abu sufyan ana yi masa alkunya da baban kali su ita ce sun da bahadal daga ƙabilar kalbu ɗaya daga cikin ƙabilun kuraitawa masu ƙarfi a wancan lokaci. Ta rabu da mahaifinsa tana ɗauke da cikinsa, sai ta mafarkin wata ya fito daga cikinta. Masu fassara suka ce mata idan mafarkin ya tabbata za ki haifi sarki. Hakan kuwa aka yi, an haife shi a shekara ta ashirin da shida bayan hijira, a zamanin sarautar sarkin musulmi Usmanu ɗan Affan, ta tashi a gidan sarauta, wanda aka haife su mahaifinsa yana riƙe da mukamin gwamna a ƙasar sham Yanzu ya samu tarbiyyar jihadi tun da wuri domin kotun yana matashi dan shekaru ashirin da hudu ya jagoranci runduna mafi girma ta fitattaki rumawa ta kwace da ƙasar su usman baniya daga nan ne kuma sunan ya fara fitowa har ya yi tashi a tsakanin matasa a nan ne kuma ya samu tasa daraja daga hadisin ummu haram yar malhan matar sayyidi ubadatu dan sale radiyallahu anhuma wacce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rundunar farko da za su yaki a teku da gaskiya umma ta Allah ya gafarta musu ta ce ya manzan Allah ko ina cikin su ya ce eh kina cikin su sannan ya ce rundunar farko da za su birnin ƙaisar da gaskiya al'umma ta su ma Allah ya gafarta musu ta ce manzan Allah ko ina cikin su ya ce a'a wannan hadisi ya haɗa falalar yazidu da mahaifinsa gaba ɗaya domin ko cikin bi muawiya shi ne ya fara jagorantar rundunar farko da fara jihadi a garumawa a teku zamanin sarki usmanu a shekara ta ishirin da bakwai bayan hijira a cikin rundunar kasuwa har da irin su nikbabi dan amu da shaddar dan auki da abubuwan alGiftari. da Uba ta an muku. tare da ta wata ta game da ajalin ta kai tsaye bayan gama yaƙi sai kuma yanzu shi ne ya ci babban birnin Uskonsaniya shekaru ashirin da biyar bayan wancan na farko. Uskonsaniya ita ce birnin ƙasar. a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A cikin sojojin wannan runduna da da ya jagoranta, an ga su fitattun irinsu irin su Abdullahi ɗan Umar, da Abdullahi Ɗan Zubairu da Ibn Abbas da Abu Ayyub al-Ansari da masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda kuma ya suka haka sun kammala yaƙi akwai kuma sayyidi Hassan da Hussein a cikin rundunar kafin haka Yazid ya Amirul Hajji na musulmi na musulmi baki ɗaya a shekara ta hamsin bayan hijira ba za mu yi mamaki ba idan muka ga mahaifinsa ya zaɓe shi a matsayin yarima to amma ko menene ya sa aka zaɓe shi a akwai da suka fi su daraja irin su Husaini bisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Ibn Umar da makarantar su da ma waɗanda suka girme suka girme su wannan ita ce tambayar da za mu amsa a nan gaba bayan mu yi tsokaci game da rikicin mawallaka. ta cuta a kan wannan ɗan talisi ya zidu daga nan kuma sai mu turata zuwa maganar rikicin da ya haɗa shi da sayyidi Hussaini, wanda a sanadiyar su Allah ya ba su shahada a filin Karbala. Bambancin ra'ayin mawallaka a kan Yazid da wahala kwarai ta samu wani mutum a tarihi wanda ruwa suka fi karo da juna a kan sa kamar yanzu. Yawan masoyansa masu kariyarsa da yawan makiyansa masu tukarsa yana sanya mai karatun tarihi a cikin rudani. Dangane da al'amarinsa, kafin mu sharhi a kan wannan lamari bari mu ba da 'yan misalai. Misali na ɗaya, a daidai lokacin da Ibn Abdurrahim yake ruwaito cewa Yazid ya damu da naɗin da aka yi masa a matsayin kamanda. kuma yana ganin baban shi yana son ya halaka shi ne shi ya saya tura shi yaƙi a kan haka ma bisa ga sun sai da rajigi ya yi waƙa yana wa mahaifin nasu zambo kuma daga ƙarshe babansa ya tilasta shi shi kuma ibnu salon ga abin da ya ruwaito wata rana fasika matar muawiya ta zagi ya gaban mahaifinsa sai ya ce masa yazid ya fi ɗanki abdullahi ita bar gama a kan wannan sai Muhawar ya kira Abdullahi a gaban ya ce masa, a yau na yi isharar duk abin da kake so zan yi maka. sai ka faɗi buƙatar ka Abdullahi ya ce ni da ba jaki muke so ka saya min mu aure ya ce masa ai sai ma jaki ne kuma sai mu saya maka jaki sannan ya kira da ya gaya masa irin yadda ya gaya ma Abdullahi nan da sai dai waje ya kada ka saya su juda don gode ma Allah sannan ya kada baki ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tsawo kiran sarkin musulmi har ya nuna masa wannan lokacin. ya nemi abubuwa guda da ya daga mahaifin nasa. Na ɗaya ya nemi ya shugabantar da shi a wajen jihadi. Na biyu idan kwarewarsa ta bayyana sai ya yi masa hajji. Na uku, bayan haka ya faɗa wa jama'a cewa shi Yazidu ya nemi a yi masu ƙarin albashi kuma an aminci. Na hudu, a yanka marayu sabon tsarin albashi a telan cewa an yi haka ne bisa ga roƙonsa. Na biyar da ƙarshe kuma sai a ayyana su a matsayin yarima. Duba irin bambancin da ke tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu. A ta farkon an nuna Yazid da ji daɗin an tura shi yaƙi har ma sai da ya yi madaban su tambu a kan haka a ta biyun kuma an nuna cewa yanzu shi da kansa ya tsara mahaifinsa yin haka a ruwaya ta farko za mu ga jiri wani irin wawa mai cin ni'ima da jin daɗi a ta biyun kuma sai ya bayyana a matsayin jarumi mai hankali da dogon nazari da son kyautata ma nasara wasu ruwaya za mu ɗauka misali na biyu a lokacin da a lokacin da ibnu abdi rabbihi ya bayyana cewa mu'awiya ya rubuta mai yazid wasiyarsa a halin yazid na taina faransa da wasanni da kuma dawo sai bayan mutuwar babansa dinawadi shi kuma ya ba da labarin wasiyar kan cewa sun yi ta ne baka da baka misali na uku a cikin babban kundin tarihin da ibnu asakir ya wallafa ya kawo hadisai masu dimbin yawa akan jajin yazidu kamar yadda ya al'adanta a duk waɗanda yake kawo tarihi sai ka ya kawo masu yawa akan yabon mutum sai kuma ya kawo wasu irin su na fitarsa muradin mawallaka a wancan lokaci shi ne tabbatar da ruwayen kowane bangare na masoya da masoka don haka ya zama dole kowane kowace ruwaya a jingina shi da inda aka ji ta mun mai karatu ya zama cikin basira ba su za a kai da irin wannan lokaci da na nan kawai ake kallo ba amma san cewa ne ne mai waisansa ba wannan shi wannan shi ya sa sai ka ga mai yabo ya dakkare mai waɗannan ruwayoyi mai tuka kuma yana ta cika baki da waɗancan wani ya wani ya ta da jijiyoyin akan wata matsala sai na ce masa kawo na ci ya ce a ɗauko tarihin ibnu kasir wanda aka ɗauko ruwaya daga muhammad bin almubajir ne na ce masa kasan wannan bai sani ba wanda aka ɗauko littafan rijal sai ga shi babu abin yabo ko ɗan kaɗan a tare da shi malamai ma duk sun da makaryaci ne malaman sunna ne kaɗai ke iya tantancewa cire aya su raka ta da tsakuwa kowanne mutum kuma yi masa adalci su ajiye shi inda ya cancanta wannan ya sa su kasance mafi adalcin al'umma kada mu je da nisa a dikin a atakir na zagin yazidi tabbatarin shi idan ka duba isnadin su tsawa ne kada mu je da nisa a bisi a asasin na zahin ya duba tabbatarin idan ka duba isnadin su tsawa ne kaga kuwa ga adalci bai kamata shugaban da yake sham a karɓi shirin mutane iraki kaɗai a kansa ba ko da komai akwai da yaɗiyar adawa a tsakani kai wasu ma in ka hankali kana gane cewa zuci ta launi. kamar hadisin da ya ce yawan zan Allah sallallahu alaihi wasallam a gama ma'awiya ya ɗauko ya zidu sai ya ce ba ɗan aljanna can ya ɗauko ɗan wuta to ina ma'awiya ya ga zidu a zamanin manzon Allah mutumin da a lokacin ko auren mahaifiyarsa ba a yi ta haka dai makaryata ke yin lamarin nasu a hadisin yabo goma za ta gani irin wannan dubi wani hadisin da aka yi ta da shi a kwanakin ba a facebook sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga hasan da sai ya ce masahabbai waɗannan kuke shirya kuma da su ake ba ku nasara da su ake wannan da su ake wancan to ka ga yaran da aka haifa bayan an sofar da shi da rabin alkur'ani an sha gwagwarmaya da arna an azabar su har an yi hijira kuma an yi jihadi an samu gagarumin nasara karatu ya yi nisa sosai alkur'ani ya kuma mu karɓa a ce waɗannan yaran su ne za su tsira da waɗancan da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka kwace shekaru kusan ashirin suna karkatar madarar ilimi daga wurinsa kaga wannan ba maganar da mai hankali ke son raraya ce ba na da Hassan da hussein suka samu sai shahada ke da su ya bayar cewa su ne Allah ya ba su mukamin bankin matasa a aljanna wannan ya wadatar da su daga irin wannan shirme. Haka za ka ga aya ta sauka a Maska, amma 'yan shi'a su jajirce sai a suke nufi tare da Hassan da Hussein. In ka ce a dai duba domin lokacin ma ba a aurar da mahaifiyarsu ba ballantana a haife su sai su ce jiki makin ahalin bauchi. Yazidu da ya wasu waye Ibnu Asakir da wasu marubuta da dama sun zarge shi da shan giya, wasu kuma sun wanke shi kaɗan daga wannan tuhuma. A wasu wani suka wanke shi har da ƙanin sayyidi Hussaini Muhammad bin Ali bin Abi Ibrahim, wanda aka fi sani da ibnu hanafiya nan gaba za mu kawo cikakkiyar maganar sa kan yazidu Allah ya misali na hudu ruwayoyi da yawa sun nuna cewa yazid yana shan giya wasu ruwayoyi kuma sun karyata wannan a cikin ta haka muhammad dan hanafiya kanin Husaini daga cikin ahalul baiti wanda za mu kawo su a nan gaba in Allah ya so. Misali na biyar, a lokacin da aka kashe Husaini wasu ruwayoyi sun nuna cewa Yazidu ya yi munna da wannan, a wasu ruwayoyin kuma an nuna damuwarsa akan haka, har ma da rantsuwarsa cewa shi da yawan umarni da aka ce shi ba. Ya dai ba da umarnin a dakatar da shi daga abin da yake yunkurin yi na jiyin mulki. Haka ma game da iyalan Husaini da aka zo da su za mu ga ruwayoyin shi'a da yawansu suna nuna cewa an wulaka siffanta su alhalin a wasu ruwayoyin an nuna cewa yazid ya sanar da su iyalansa har an yi makokin Husaini na kwana uku a gidansa sannan aka yi musu rakiya a mutuntunin su koma Madina game da kan Husaini ma an ce Yazid ya rinka tukarsa da wani makami da ke hannunsa kuma an ce Yazid ya ji ciwon kirkansa da aka yi umarni da aje da shi Madina a rufe su kusa da mahaifiyarsa waɗannan misalai ne yan kaɗan game da irin kafin sakar da marubuta tarihi suke yi game da wannan dan Allah yana son masu adalci a kan wannan gaba yana da kyau mu bayyana abubuwan da malaman sunna ya la'akari da su wajen yin hukunci a kan kowanne mutum na ɗaya musulmi ko suna da alfarmar da ya kamata a kiyaye masa aya halatta a shiga rigar mutuncin su sai da dalilin tabbatacce na biyu yin kuskure a wajen kyautata ma musulmi zato ya ci alheri bisa yin daidai wajen cin zarafinsa domin a na farkon Allah na iya yi masa ujuri amma na biyu mai alhaki zai ja alhaki da a gaban Allah na uku wanda bai gani da idonsa ba ko ya ji ta kunnen ko ya ji da kunnensa to idan ya ba da shaida shaidar sa ba kammalalliya ba ce domin ba ta ginu akan ilimi ba kamar yadda Allah ya ce illa mai da shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Kace da suka shaida da gaskiya kuma suna sani da abin da suka shaida a kansa. Na hudu, Abin abokin gaba ba a karanta ita sai an tabbatar da karfin zuciyarta da gaskiyar harshensa. amma abokin gaba da da shekara ta ce sai a yi nazari an duba sauran ruwayoyi sannan a yanke hukunci a kan ruwayarsa na biyar a kan kowane mutum akwai abin da yake yi wa a jingina masa duba da yanayinsa da tarihinsa wannan ne ya sa yake da kyau a san cikakken tarihin mutum kafin ɗaukar matsayi akan duk wani labari da aka jingina masa kuma wannan shi ya sa masu hankali ke taka birki idan an zo magana kan almajiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam

da ka'ari da dimbin yabon su da muke ta a kullum a cikin maganar Allah wanda Allah ya saukar da dawomannin littafi ana karanta a kan yabonsa da su zai zama shine abin suka da zargi na kidda mutum yakan iya yin laifi ko ne girmansa amma ya kasance ya tuba daga misali ko ya gamu da hukuncin Allah a nan duniya wanda zai shafe laifinsa ko ma zai ka kudin jaya zunubinsa ko ya samu gaman ka kai da shekun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya dubi tsarkin zuciyarsa ya tafi da ko koya ya shafi laifinsa don haka ya sa ahalin sunna ba su zagi ba su la'anta domin ba su cin shiga tsakanin mutum da mahalicinsa waɗannan ƙa'idodi ne da suka shafi kowa da kowa ba ya ji da kawai ba amma a game da sha'aninsa gaskiyar al'amari ita ce da ruwa da suke zarginsa daga kufa ta iraki suka fito suka kokari ne da yan tawaye masu tsananin adawa da shi bisa ga haka ne ma suka shirya masa juyin mulki musamman a game da sha'anin karbala da kisan sanyi biyu shayi wuraren da suka fito daga kusa ne su hakikance cewa shi ya ba da umarnin a kashe shi a yadda wasu ruwayen ke cewa ya bayar har da rantsuwa cewa bai ce a kashe shi ba ya dace a dakatar da shi ne daga yunkurinsa na jirin laifi. zai ce ya kasance iyalansa da aka ce a yi bayan kashe shi ita ma wannan maganar daga kuka ta fito alhali a ruwaye da suka ce kuka harin tsaye har da la'antar gwamnan kuka yana cewa bai mutunta manzon Allah ba ga iyalansa idan ka kai la'akari da ƙa'idojin shari'a da muka taɗi a baya tabbatar da mai shi ne jirin zai yi wahala masu sauraro da yake ana nuna min lokaci yi. a madadin mai wannan littafi dr muhammad mansur ibrahim sai wanda ya shirya wannan shiri mustapha bukari sari sai injiniyan da ya hidimar tace mana sauti usamatu usman ni halat usman ke cewa sai mu haɗu kashi منهم رجال يدفعون بشمر القنا ومنهم رجال أحد حجرهم بأقوى دليل ومنهم, ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدوسون